ai ba da constitution ai ba a yanke hukunci da shi constitution ai babban kundi ne duk da dai wani abu da za su yi hukunci da shi sai saba ma constitution shi ne a tsayi kowanne daga cikin su abin da dai suke yi amma yanke musu hukunci da lokaci kowa ga hukuncinsa ya dangane malamai sun yi rubuce a kan wannan من ذا تكون تحكيم القوانين الوضعية yin amfani da dokokin da aka kaya daga cikin littattafai masu kyau da aka rubuta akwai littafin da shi Muhammad bin Ibrahim Al Sheikh mutum Saudi Arabia wanda bayan shi bin ba ya zama kaga bayan shi bin aka yi yana da littafin da ya rubuta cikin kawani da wada'iyya ya kasa alkalai gida shida ya kuma alƙalai gida shida waɗanda suke hukunci ba da abin da Allah ya ce ba kuma kowanne da hukunci musamman wannan lokacin da muke cikin matsalar tana da zafi musamman a wasu ƙasashe wannan matsalar kun san tana cikin matsalolin da suka haifar da ta'addanci a duniya tana cikin wannan ta'addanci a zuwa a samu a ta kashe mutane wannan matsalar na ciki ɗaliban ilimi a waɗancan shekarun baya suna cikin matsalolin da suka tayar ko kuma waɗanda su suka fara yaɗa irin wannan da da'awar cewa kawai duk musulmai yanzu kafirai ne akwai alƙalin da ya san hukuncin da yake ba daidai ba ne amma irin halin da ake ciki a kasa ba zai iya canza wani abu kuma ina da za ka same shi a gefe yana iya iyakan bakin kokarinsa ya ga hukuncin ya zo ya sanya ce yi alal kan da yiwu hukunci da irin wannan tsarin wanda yake ba na Allah ba ɗari da ɗari wannan kaga mai kuskure yanayi ne ya sa shi ke haka akwai wanda kuma shi ya yarda da haka hukunci ne na daidai ɗari da ɗari kaga wannan ba za su zama hukuncin sa ne da wancan sannan kuma akwai wanda shi kuma ya fi wannan cewa, shi yana jin ma ai wannan din bayan kasance wani daidai ne to ya kuma na Allah ko irin wanda za su ce ga shi ma yanzu suke suke sai an canza hukuncin kaza da karfin siya sai hukuncin kaza ga shi karara a cikin musulunci sai ce a wannan hukuncin yanzu su haji kaji waɗannan su kuwa lalacewa ko da alƙalan mu da ɗan majalisar mu yanzu halin da suke ciki ka ɗauka hali ne ake ciki na zarura ba mu da ƙarfin da za mu iya canzawa a yanzu amma kuma wannan bai ba da damar ai kafa ƙasa a gwiwa a rika jin ai abin da ake gani bisa da ne ba a'a yana da ko a rika wa'azi kuma a rika tunatarwa cewa kada fa mai bacci kada fa mu bacci mu ji cewa kawai aiki shi ke nan mu kwanta mu cewa wannan tsarin da nake cikin su tsari ne na daidai a'a mu ka tunatar da junan mu cewa lokaci ba lokaci ko kuma karatu ya zo a yi bayani cewa halin da muke ciki ba fa muna kan tsarin Allah ba amma da dura ce ta samu yanzu yake cikin wannan yanayi domin yanzu ba wani abu da za ka zo ka ɗauka a rayuwarmu da nake yi ce ba da ruwa ke gudanar da shi hukuma ba mu da kai, ba mu da abin da za mu iya yi amma abubuwan da suka shafe mu na cikin gidajenmu da abin da muka mallaka to mu yi kokari mu zama su dole mu tsare abin da ba wanda zai zo ya yanke maka hukunci a kai, to ka yi kawai to daga sannan kuma ya alƙalan mu mu kana biyu ko tuna da muke da su a Najeriya kala uku muna da shari'a court muna da common new port sannan ko muna da kastamari kastamari na gargajiya na gargajiya an gane kawai shi ke nuna saboda kishin musulunci ta ke suna zai musu kotu da arna kiristan da bai da kiristanci da yake yi ba ya ce shi arni ne sosai shi ne sai suka haɗu da su ya musu kastamari amma ba wani jami'in kastamari ba a cikin ƙarya gargajiya ke da ka'ida gargajiya ba su da ka'ida yau yau tun da na gina min kina wanda yake gargajiya ya shi ya fita daga gargajiya ko ba wanda zai hana shi su kuma kirista dama su suka kowa lalace gara ma yan gargajiya da su domin kiristanci gaba ki ɗaya babu shari'a a cikin shi sun sai ko suna jina sun san wannan magana kiristoci ba su da shari'a shi yasa kada kai mamaki duk lokacin da abin da ya shafi shi ne su ne da su suna so yanzu a ta wannan shigantaka da suka taso da ke kwanan nan wai sai an wuce gwamnatin wai Najeriya ta fitar daga duk wata kungiya ta addini ai ai ai ai rashin rashin ido ne ya sa mukamu ya ce wani ido ba su da shi wani na Najeriya ta wuce daga kuwa ke ta wuce daga rajistan alalin islami duk wata kungiya da Najeriya ke da wakilci wanda duk kasashen duniya har aka fada da shi Rasha kun san an taɓa yin aiki a rasha zamanin marigayi a zuwa Allah ya ji ɗan rai kai a rasha aka a rasha aka yi taron aiki Organization of Islamic Countries a can da ta ce a rasha aka suka yi sun a wannan lokaci ya za a shugaban ƙasa ya yi bakin ciki ne kawai amma ba su da shari'a kawai ko suke da a yi kuwa kasu tunda su ba su da shi amma suna da shi da ka wani ya buɗe maka bani da ce ga hukuncin ga hukuncin da suke da tsari ko ba su ne ba su ya wuce kawai a ce ka ƙara mata kuma kawuni a cikin babin da ka ƙara mata ka zo da mata ɗaya wanda ya ƙara mata wai su ne da ɗaya waɗannan abubuwan duk su ne su ba su da shari'a wasu da tsarin rayuwa bayan da abin da ke cikin shi bai wuce kawai shi kenan wasu ɗabi'u da ake zuwa mutane ko ba wanda zai ke koyi in an ba ka ta dama shi kenan ka juya dan ka kai ka kai ka kai ka kowa ki kowa zama dole wanda ya ɓace maka ka ba shi ko cikin ba, to shi ne wannan tsarin shi ne suke so shi ne yana kasa suna babu mamaki zaka na wadancan customer yau na